kaba dan Allah a me haka wa za a ce masa Gwamman house na mun shi ruwa na mun shi da na mun shi when you encourage corruption and bad politics like this ba ruwa na da wani beli ko ku bani shi ko kar ku bani shi ku tabbatar zan kai karo ku wajen Allah ni dai ina ga abu zancen nan a hankali an ki abu zancen a hankali na ce an ki abu zancen a hankali bara bara'atu yarinya ce karama da zaki wani ce abu zancen a hankali ai kawai ta faɗi inda fa'iza take kawai fakat wallahi tallahi ban san inda ta tafi ba ta hada ce mun dalla rufe mana baki munafukar banza munafukar wofi ke me ta gaya miki ce mun tai za ta je unguwa ba za ta dawo da wuri ba za ta yi dare don haka kan ne bacci in ta dawo sai na buɗe mata ta shigo kan uwa wato gidan na ma kenan a buɗe kwana kenan na ce gidan na buɗe kwana kenan ko to sai ki mun sai ki mun bayani in fahimci tukunai abin abin da ke ciki ina tafi ana baki magana zaki magana ko kuma ki magana bane ne zan tashi tattaka ki wallahi tallahi bayan isha kafin ka dawo wa kika nuna min a kwance da naje dakin ku ke kuma shi kaje dakin nasu jiya naje da daddare misalin sha biyu ki magana ba ana mishi magana zan tashi ba zan da hakura ba ba kowa fulo na jera la ashe ba ita ce kwance ba kenan kika ce mun ta kwanta da wuri to sai ki faɗa min inda ta je watakila ma bakin ku ɗaya yau ne dai dubu ta cika kuma asiri ya tonu tab amma gaskiya bar a cikin bani kunya wallahi ba wani nan ai kamar kumbo kamar katanta waye san irin abin da ake yi kafin a je gidan miji Au, abun ma kaina ya dawo, maimakon mai addu'a Allah ya bayyana yarinya sai kawai ki bayyana wasu maganganun kawai. Kai, kai ka kuma da dan iska ba a cikin gidana. Yana ku zo da batun yarinya zan ji koko da wani iskan na ku a cikin gidan nan. To ba na san irin wannan rashin mutuncin kar wani da yi mana wani haniyar. ku zo kurin ku mai da ni sha sha sha ba sa abin da nake yi ba in zo ina ta surutu kuma yarinya ta bata ba za ta yarinya ta sai ku zo kuna mana surutun ba za da a cikin gida. billahi allazi la ilaha illa huwa gaba ɗayan ku wallahi zan zan ku shiga tete ku wallahi zan bata muku gaba ɗayan ku wallahi tallahi zan can banza zan can wofi kenan ke ke kuma dan ubanki ki gaya min inda ta tafi billahi allazi kun tashi zama muke da hakoran gaba da ki bari ko baki bari ba wallahi ban san inda ta tafi ba ta dai ce min za ta je party fati aina ta ce min da kawai za ta yi dare to me yasa baki faɗa ba na ce bai sa baki fada ba Allah ya isa tsakanina da ke Allah ya isa tsakanina da ke munafuka algunguma kuma ki sani duk abin da ya samu yata ke ce kika ja wato ni hello police ta yan kan uban can yanzu na lura a takaice dai mota in ko abinka in kana so ka siyar in dai aka lura a cikin matsi kake to za a yi maka tayin wulakanci ne motan nan ka ce za ta yi dubu hamsin amma yanzu wannan dan gwangwan din da aka kira shi ya zo ya taya ta naira dubu talatin hmm. to ai dan ma a waya na kira ka na gaya maka na san da a gaban ka aka inda ka salan nan naushi zaka kai haba mutane ne wallahi wasu ba su da imani kai dai ka gode wa Allah ka yi gam da katar Allah ya sa wani mai irin motarka da ta buga ta kwandem ya zo yana, bukata saboda haka idan aka sara motar ka fat fat to za ta yi daraja kaga dai ka idan aka sara su na motar ka za su iya yin dubu ishirin fendar kuma daga goma zuwa sha biyar za a iya karba fitilin motar tunda suna da kyau su ma za su daga darajar motarka. ka ah, sannan brake disc ɗinka set ɗin shi ma zai daga daraja kuɗinka ka saboda haka idan dai aka haɗa kuɗin fat fat din nan gaba ɗaya za su iya yin dubu tamanin dubu tamanin da biyar kai mota ka har dubu casa'in sai ta yi yawa sai yanzu san yare na sabi eh. abinda za a ni yanzu zan koma don haka na ba komai a ninka eh, duk abin da ake ciki ka kira ni kawai a waya ka sanar da ni in yaso sai yanzu in karba ba ka da matsala eh to haka zai yi ba kuma sabi da sai ka dade ba ka da matsala yawa yawa bleibt die Kritiker. Help! I need help over here! Taku keshe nile! somewhere hini kwa! I have rights! Na kasane eh, hini! I need to get out of this place! Kusamwa hini kwa! I need to talk to my lord! shi ma kuwa rabu da shi ya da notin kansa ce ta kwanta ba da ya gaba da kashe ni ne kusan waye ni kuwa damn it i need a phone ina so ni magana da lawyer wai wani dan iska ne haka ka ga min fikin kaga dala ɗau makulli ka je ka ci wani ƙanyarsa ko an gaya masa nan ma gidan rawa ne this is nonsense oga raba kanka da waɗannan 'ya'yan manyan bari dai in je in ji me yake da bukata ina mu ina dukan waɗannan yes yes menene um tunda ba za ku bani waya in kira lawyer ba i think i need a cigarette Allah bani sigari kai ba ma son iskancin banza a nan wuri nan din ma an gama night club ne waye zai baka sigara a nan wuri officer ka san ni waye who are you bloody criminal what did you just call me ni ne criminal yes yes Yes, of course. Me yasa kai attempt nan harbin wani? Just go and sit down or I will deal with you. Officer, oh, officer. Oh, ka gane, calm down, let's talk. Allah ka taimaka min da sigari ko da bensin ne ka gane because um, in situations like this in ba sha sigari ba ina dan samun problem da Allah so da Allah ka dan je ka dan kawo ka gane oh yeah just go and sit down don't waste our time Damn it! Kai? Can! Wasu wani suna mana ihuwa wurin? Wallahi ranka ya dan gidan deputy governor din nan. Suna fada ne? a wai sigari yake su a bashi dala ku manta da su kuma daga yanzu bana su gan kowa kusa da su kuna jina yes sir ba zai yiwu ba fa inda zan sa baki tun a lokacin ni da na sa baki na yi magana kai ba ka gane magana ne ba ruwana da wannan maganar da kuke yi fa ba zance na bane ba eh shi kenan zan zo zan zo yanzu ina zuwa za ka eh na ce ma zan zo yanzu ka saurare ni ka jira zan zo kai labu ka ne me yake faruwa kake ta kuci haka ɗauko kujera ga ta nan menene ne me yake faruwa ne wato ranka yade daga police station nake wajen mara kunyar dp wannan police station eh police station kace fa lahab ranka yade kada ka ce da ni ta kwabe ranka yade ya ta aka kama ya ta aka kama a daren jiya wai a night club wai kuma wai na je wajen sa ina so a bani belin yarinya na yadda gaya musu maganganu ya saboda Allah ranka yade ya kamata a ce da gwamnati a hannunmu kuma shikenan kawai ya ta kuma ta kwana a police station kaga kwantar da hankalinka lahab kada ka tashi hankalinka in dai wannan kes ɗin ne ba yar ka ce kawai a cikin wannan maganar ba har da ɗan gidan mataimakin gwamna abba john sakataren yada labaru shi ma ya je ya yi ƙoƙari audu baba ya samo belin yaran nan amma abin ya gagare shi eh lalle ba shakka mara kunyan DP wannan wato wayar sai yayi kauri kai da ni aka banda fa wannan sai in yayya gashin haɗe shi wallahi a shege za da wuri me yana ba ciki kai saurara ka ji abin ne muke bin sa a hankali bindiga aka kama shi da ita kuma gashi mai girma gwamna baya gari zaɓe yana karatowa idan muka matsa komai zai iya faruwa bindiga ranka shi yanzu wani yaran me yake da bindiga eh to ko da yake wannan ba zai hana wai a samo belinsu ba to amma da ka ne kai da fi sabilillahi a ga saurara dole ne fa a sako su har gida za a kawo maka fa'iza yawwa alo alo sa your excellency <laughs> Allah taimaki deputy gwamna Allah taimaki deputy gwamna your excellency yes sir okay yes sir eh yasa to shi ke nasa ya yi yasa eh shi ke nasa to eh yasa zo mu ci to well um, abin da ya sa na kira wannan taron da gaggawa duk da his excellency baya nan ina son in sanar da ku ne cewa ɗana ya samu hatsari in ce dai bai ji rauni ba ko sa well ba accident ya yi ba Eh, ya yana hannun 'yan sanda ne kuma um, na san cewa saboda ne a yadda suka faɗa suna zargin shi ne cewa sun kama shi da bindiga pistol sannan kuma ya yi harbi a night club this is serious exactly but my knowledge gaskiya aikin 'yan siyasa ne wato 'yan siyasa ma 'yan adawa kuma suna yi ne for all of us ba ni suke atakin ba well na kira ku ne in gaya muku cewa my son is innocent kuma wannan abin da suke yi is a deliberate act don kawai a yi atakin mu. 'yan siyasa ne suke ganin lokacin siyasa ya matso iya abin da za su yi to get to us shine su using 'yan sanda don su destroying image din mu ina wannan ba zai yiwu ba ba za ta yiwu ba to wai shi ina commissioner 'yan sanda yake ah, your excellency sir commissioner of police has taken care of this issue i believe well not to my knowledge don gaskiya har yanzu yana tsare har yanzu a tsare yake kuma wannan abin kamar yadda na gaya muku is intentional suna so ne yaya za su yi tun da lokacin zaɓe ya zo they just want to destroy this politics i mean our politics and get to us to ranka daɗe in har haka ne kuwa a matsayin ka na deputy governor a wannan garin gaskiyar magana shi ne ya kamata mu kira police commissioner ya zo nan domin ya mana cikakken karin bayani ah, your excellency sir ya zama dole mu ɗauki proactive measure akan yan jaridu amma dai ba shi aka harba ba ko excellency a ba shi aka harba ba amma gaskiya har yanzu yana hannu to ranka dare magana ta gaskiya police commissioner ba aikinsa kuma wannan magana ya kamata IG ya sani ya kuma canza mana shi cikin gaggawa daga wannan jihar don ba za mu lamunci irin wani abin da yake mana ba gaskiya anyway um have gentlemen and lady dan Allah ku yi hakuri na kira wannan mitin ni gani nake abu ne wanda yake ya shafe mu dukkan mu kan ga kaman ni deputy governor kawai ake atakin wallahi sabotage ne a jam'iyyar mu ne tunda sun ga cewa lokaci ya yi wadda zaɓe ya kusa shi yasa suke bin wannan da su same mu kuma destroying wannan jam'iyya suke so su yi please let's take it serious ranke daɗe your point is noted don kuma za mu ɗauki dukkanin matakin da ya dace akan wannan amma abin da nake so ya excellency ka bar wannan ishu don hannu ka bar shi ko ba haka ba shikenan ka bata za mu san me zamu ko ba haka ba shi ne abin da ya dace a eh? ah, ranka shi daidai gaskiya i'm very sorry ba za mu iya ba da balin yaron nan ba ko me dalili laifinsa suna nan da yawa kuma manya-manya ne amma bai kisan kai ba ko? kai lauya ne? ah ni ba lauya ba ne to ya kana yi murin tambayi nan <laughs> to daga tambaya kuma sai abu ya zama laifin ranka daɗe ina ƙoƙari mi yadda za mu a samu masala ne to tun da kai magana haka an kama shi da pistol on license pistol kuma ya harba cikin jama'a da niyan kisa eh amma duk da haka dai babu kisa ko amma da niyya mm. shi wannan offense na kan shi ne eto eh abinda nake so ka fahimta anan shi ne saboda duk kes irin wannan ana ƙoƙari ne a samu maslaha wannan shi ne ka san wannan criminal case ne ina doka ka zo ka min magana adalci a sassauta masa karamin yaro ne kuma dan manya ne baya ga haka ba ma son ya zama mutanen gari sun san wannan matsalar domin mana cikin siyasa ne don haka a san yadda za a yi dpo kamar baka jin magana da ke faɗi tun da zo na ce an kama yaro nan da bindiga a hannu on license pistol kuma ya harba cikin jama'a mutane sun ji ciwo ka bar magana nan DPO kai mutumin kirki ne kuma mutane da yawa suna yaban ka da wajen ƙwarewar ka wajen aiki saboda abin da nake so da kai anan shine ka ba mu haɗin kai domin a kawo ƙarshen wannan matsalar ban da matsala ni a gani na a kai yaro nan kotu kawai to duk inda mutum ya kai da cizawa ya kamata ya sani akwai inda ya kamata ya busa yalla bai kaga matsayi matsayina kenan a wannan kes din nan ba da ka zo ka sami na aiki ko ina son ci gaba da aiki na ok abinda zaka faɗa kenan eh grinding machine steady i be grinding machine every day hustling machine Kenny Koina, machine Need a kanina machine dj hawana machine Can't do coconut, machine chilling in the machine machine chilling in the machine machine chilling in the machine machine Uh, al'ummar gari ya kamata mu riƙa yi shugabanni da mataimakansu addu'a zai ki canza mana muna kallo. Salma, please ki mana yadda muke kallo mana. Minti ɗaya na ce. Da yi musu addu'a. Haba Salma, ya zai muna kallo zai ki canza mana tasha. Don Allah mu ki mayan mana can mana. Ku je ɗakin ku mana. Ki ma fi kina da kayan kallon na ɗakin ki. ko zan ci goyo roma room and watch zo nan za ki takura mana. Me yasa yake haka ne don Allah? Saboda haka na zo kuna tafa man ne me yake faruwa me yake faruwa ne kuka kawai muna kallo sai an salma ta zo canza mana tasha Allah mu kiyaye haba salma san da mutum zai magana me yasa ba ki kallo a ɗakin ki ba after all naga kina da kayan kallon nan a cikin ɗakin ki al'umma a kiyaye a kula ta saba da mabule ne Allah ba mu zama lafiya halinta ne dama to ma me take kallo ma tukunna sai shiru wallahi moni wannan malamin na matukar birge ne wajen faɗin gaskiya komin ɗacinta wallahi i love his style wannan yanayi da muka tsinci kai a ciki ya kamata mu rikai shugabanni da mataimakan su addu'a Allah ya sa su yi daidai abin da ya fi karfin mu kuma sai mu fawa wa ubangiji ah, gaskiya wa'azin gaskiya wa'azinsa yau ya burge ni saboda ina tunanin da ko da yaushe haka yake da bai samu matsala da mutane ba sani ya kai dan uwa mulki ni'ima ce da Allah ke baiwa wanda ya so don haka wajibi ne a matsayinka na musulmi kai yau malam yaya dai yaro malam shimfiɗa yake kafin ya sama caccaka caka ga zaɓe nan na zuwa haba baba wace irin shimfiɗa mutum ya kusan kai rabin awa yana bayani ni ma abin da na yi gani kenan ni dai da alamun malam da ya fi shi ma don haka wajibi ne a matsayinka na musulmi yau shugaba ji wannan malamin ɗan rena hankali an kyaye musu addu'ar a'a balele kuma yau kai da malamin naku an kyaye musu addu'ar kawai shi kenan sai mu dinga musu addu'a shi suna zaluntar mu kai nan nan fa ka zo kake ga mun cewa malamin nan naku ya iya wa'azi kuma yana faɗar gaskiya kuma ko a kiyama kuna bayan sa to na da karakiyarsa ba zan sake sauraron wannan malamin ba saboda na fuskanci wannan malamin malamin gwamnati ne mun yanzu muka fara don mun gano yanzu ya dawo yana faɗa gaskiya yana kan hanya daidai okay get out tun kana tare da shi bi shi ka je ka tare da shi amma ba a nan ba tashi lalaka fita dama an ce gaskiya ɗaci gare ta je ka a daidai wannan lokaci nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh <laughs> ba malo, ba ya gaya maka ya ka tsaya da wani ɗan rawanin kanan kana ta eh, wane ne mene ne your excellency Allah taimake ka kai ne gwamnan gobe ai your excellency malam salim ya bi <laughs> ya bi Allahu akbar ashe ba ya ta gaya maka Allah zargi yawa <laughs> wane shi wane shi da kai ne wane shi to Allah kiyaye hanya Allah ya tsare a dawo lafiya sa kai ne gwamnan gobe <laughs> Allah zargi bai bata lokaci zai yi kashe nan da nan ya ba ba ai takun ka ka sani baka san takun mu ba sir good morning sir i'm near the headquarters oh with the dco okay sir thank you sir thank you sir dco boss easy Sir ga maganin kes din yaran nan ne ga fayil din na zo da shi don tura court kamar yadda kamar ba mu da lokaci yanzu gaskiya yanzu za mu ce headquarters ana bukatar ganin mu a headquarters okay headquarters kuma PCP na so ya ganin mu lafiya CP ke son ganin mu ni ba ban sani ba sai mun je za mu sani okay sir a wani driver ne on duty yanzu mm, Bitrus ne amma ya fita fatura. wani za mu je da mota na ko? ok sir right um, don mun yamma a gurin da gurin zan yi wuce gida da kwada bi bayan training ba gaskiya gaskiya oga kana kokari training 5 km <laughs> ai ba na wasa ba to waje waje sare na siyaro. ruhu ya tafi wurin sel ɗin nan yana duba yaran da aka kawo. Ya sa nan. To CRO uh, kai na in charge yanzu. Yes sir. Ni da DCO za mu wuce headquarters. Yes sir, dawo lafiya. To, mun gode. Goodbye sir. Ah. Goodbye kuma. Turancin ma baka iya ba? Sorry sir, I mean sai wata rana sir. Manu wai me ke damun ka ne? Take time. Sorry, sir. Idan na da, I will lock you in the cell. Sorry, sir. Ji, ka bashi kawai, ka bashi kawai. A gan damuwan ko? Bai ci tuwo ba ne. Kwana biyu ba road block. Kwarai kuwa. Kuje da Gaskiya wani ka cika shashanci a Wani irin ci. Akwai abin da yake faruwa a shaidu kwata. me kuma yake faruwa an cire oga ya hana daga wannan division kai manu allah ina gaya mu wa gaya muku wannan maganar naomi ce muke waya da ita ka san admin take kuma ni muna good time da ita ita take gaya mu wannan maganar ka ga manu ka ji tsoron Allah ni dai duk abin da bai baya gaskiya babu rana za haka wannan kiran da aka yi suka tafi shaidu fita za su kai Allah kuma kana nan zaka ji na ga an cire shi ya tafi ta shiru kwana biyu ko har yanzu fushin kike yi da ni komai ya wuce a waje na ai a'a yana ji ki kamar kina kuka ba kuka nake ba anya kuwa da gaske ok na yarda shikenan um, dama na kira ne in ji ki na gode yayana ok to sai an jima Easy. Shindo. Sa. Ina yaran na Abadon da jama'arsa. Ranka ya suna cikin sai. Idan IPO ya zo, ka gaya mishi ya releasing ɗinsu gaba ɗaya closing case But sa, DP ya ce a filing case ɗin zuwa kotu. Look, this is the order from above. Yanzu Yohana ba shi ne DPO ba. I have taken over from him, please. Dama na faɗa. Ka ce mene? Ah. Sir, Swani, congratulations. Thank you. But sir, Abuja kawai za a Yes, he released ɗinsu gaba ɗaya kuma ya closing case ɗin. Alfa kake ci. Hello? Ina jin ka malam, ba ji na ne? Yawwa, eh, ni ciriya baka Ba ka gane ba ne? Yawa malam, kana ji na? Wallahi har yanzu ban samu ba. A'a, wallahi malam ban samu ba, abin ne da wuya. Shi yasa na kira kama in gaya maka. Eh, ai na fahimce ka, amma gaskiya samun gashin bakinsa zai min wahala. Ina ma ne fa a ce gashin kai ne. saboda sai da muka rabu da kai a ranar sannan na tuno ma ashe bai da gashin baki eh wallahi baya tara gashin baki kaga to ta ina ne zan samu gashin bakinsa to eh to to ni dai ba zuwa gurin masu aski nake ba bari in samu amma dai zan samu zan nemo ko yaya ne ma dai zan samu to mana bari na gwada dai na gani hmm, sai ka ji ni Wannan gashin baki, wannan gashin baki ni dai na shiga uku da shi. In banda masifa me za a kankara a gashin bakin da babu shi ma sosai.

mero shiga da yarinyar ciki ki caje min ita ciki da mai ki tabbatar cewa babu wanda ya taba min yarinya ki caje min ita ciki da mai ki tabbatar ba taba min yarinya ba ku je dan billahi lazi wanda duk ya taba min yarinya wallahi tallahi sai mun shari'a da shi kowa ya taba min yarinya wallahi sai mun shari'a da shi wato saboda tsabar munafunci a cikin gidana ana zuwa night kulabu kai kuma kin sani amma kin kai min shu. amma me gida kana ganin ba fa'iza ce ya kamata a ce an tuhuma ba hey shut up it! nonsense fita ki balwaci! nonsense mero ki caji yarinyar da kyau ba idan mun dawo daga teburin 'yan talla za ku ji cewa ɗan lelan nan da ya harbi da bindiga a gidan rawa har ya kusa hallaka wasu tare da jin ta bakin wayanda ya jikkata wayanda ke kwance a asibiti suna karɓar magani sai ku biyo mu don jin cikakken labarin masu gari ne wato dan mataimakin gwamna ne ya wai ina ka shiga ne yau ne tun ɗazu nake ta neman wayarka tun ɗazu nake ta bugawa ba ta shiga ina ka shiga Allah na dan zama busy ne lafiya dai ko eh lafiya kalau kawai dai na ga MD Faruk ne yake ta neman ka tun ɗazu amma dai ban san menene ba amma yana yana ciki sai ka same shi Ora to barin ji. Ni mai da zan fita zan dan yi nisa ne amma yanzu zan dawo. Oke to ba damuwa. Eh, Bari shiga dan. Assalamu alaikum. Ranka ya daɗe gani. Sahabi, the whole house are disappointed in you. most especially ni da na retaining ɗinka as my staff kai disappointed dina I'm totally disappointed in you ranka daɗe me kuma na yi me ke faruwa I trusted you shi sa na saka ma shirin ragama shirin keke da keke but you still went ahead and did so many blunders as turning on the light as you did you prove yourself an utterly incompetent for this work I'm totally disappointed in you ba zan rufe ka ba wallahi am disappointed in you don Allah ka taimaka ka san da ni don't tell me rubbish kar ka ce min baka san cewa report da ka bai a gun akan dan gidan deputy gwamna ba baka san yana neman ya ja mana matsala ba amma barsa what what nothing you can tell me that like a convince na akan abin nan da kake faɗi sahabi kamar yadda na gaya mace i don't think i can retain you ko in kifin naka as my staff Bernard na tunani zan iya the whole house are disappointed in you. let me tell you one thing gaskiya ba za mu iya rike ka ba you are fired libin naka daga aikin nan naka da kake wallahi ba zan rike ka ba ranka daɗi don girman Allah ka taimaka ka saurare ni ba wani abu wanda za ka gaya mun anan ka iya convincing na in yadda da kai just walk out from my office fita na ce fita na ce yalla an kammala an sallame shi yes an sallame shi ya dai sahabi lafiya ko wani aikin gaggawa ne tashi na ga kana ta haɗa kaya gashi nan gashi nan dai me faru wato usman gaba ɗaya sabgogin gidan nan sun shige min duhu wallahi to ani ma ka sa na cikin duhu sahabi me faru wato kai dai ba abokin da zan ɓoye wani abu bane ba mhm. gaskiya sun kore ni a gidan nan what an fa kore ka daga aiki kace no no no no this is bullshit wannan ai ba za ta yi ba ya za ma haka ta faru wato usman sabgogin gidan nan gaba ɗaya sun shige min sarƙaƙiya na rasa inda nan sa raina to amma na mika komai ga Allah no ka gane yanzu abin da za a yi ka kwantar da hankalinka ba na son ka daga hankalinka akan wannan magana ni yanzu zamu je zamu samu MD za mu yi masa magana ka gane probably zai iya canja mind din shi akan wannan abu abin da ya kamata mu dan Allah ka ce komai abin da ya kamata mu yi wato Usman it is too late it's over ba sai ka je ka same shi ba wai kana nufin tafiya za ka yi kamar nan gida? to wanda zabi kai kai kai kai kai amma tun haɗu wallah tun yi kyau Allah Allah tun haɗu Nawa yake? Ga ta. Wai kike wannan? Kati za ka samu? Bala mata hoto. Ni na ma ɗauka kati za ka samu. Kati, ba na jin kashi. Kawo wani abu, toshi, kawo toshi, kawo wani abu. Wani abu, wani abu kuɗi. Ina ba ni da kuɗi. Amma na da aboki ya iya ɗauka hoto. Dai mu je wurin ta dai mu mai kyau. Kai ni ba ma wannan ya kawo ni ba. Ba wannan ya kawo ni ba. Eh. aiki nake so kai mu yaƙi da yaƙi aiki aiki nake so kai. yaƙi da yaƙi aiki oh da aikin ki da aikin hajjiya ba wanda ba danyi ba ko wanne dai taimako na nake so kai ka ce me taimako na nake so kai taimako dan dai oh, taimako wanda ya taimake ki nan me gashin bakin kafa gwamna nake so ka samu. Ika ce, gashin bakin kafa gwamna wani? oh gashin baki ina da gashin baki na kafa gwamna eh ina da gashin baki ina da shi Kafa gwamna Kafa gwamna oh na jiki Kafa gwamna na jiki shi nake so ka samu gashin bakin kafa gwamna a tawo maki gashin bakin kafa gwamna me dake da gashin bakin kafa gwamna ka daina daga murya mana ya wani gaskiya ni dai in kana so na ka kawo min shi kawai oh, lanki <laughs> ya bati ya gule za ta mu dan ka mata gashi da zaki da shi to yanzu ya za a da ta akwai aboki na auduwa ban ne in dode mata dan ya atke ya dauko min gatin bakin kawo min yan bakin shi yasa son ka ya wale kina to nai nai nai mai ya tuma <laughs> Na ki tana tuma. To shi ke da barin shiga ciki. Eh da Adam. Yauwa in ka saki na ji maganan nan a bakin wani. In ka bari na ji maganan nan a bakin wani. Eh. Za ka ga abin da zan maka. Oh Nadi, ba wanda daidai. Mm. Nadi maki. Ba wanda daidai tsakanin da ke akwai amana. Ya amana ce ki ni ma dan amana. Ina tanki to dai. Nasir, wa nake gani haka? Wa kake gani Abba John ne? Abba John? I can't believe. Wow. Baka gani ga zahiri kana gani, can't you see? Amma ba a mana adalci ba. Yanzu gani nan sai da ya fito? Kar ka manta akwai guys ɗinmu da suke kwance asibiti. Saboda shi. Friend, idan kana magana adalci, just forget about and power. Huh? Yanzu mami wannan shine motsa jikin? Ki bana son shashanci me haka? Gaskiya mami ba abin da exercise din nan zai miki in dai har ba za ki daina ciye-ciyen nan ba wallahi. To ba zan daina ba uwata. Ba zan daina ba. Na ce jikinki ne konawa. Ba ni na ga daman yi ba? To na fasa yi ma. An daina exercise ɗin tun da dama ni na sa kaina ko? Kunga zan ba. Ki zauna ke ke kaɗai, tunda ke kika kowa iya. You're not getting any younger, mom. Lafiyar ki fa nake ji miki. ina ganin babu wata matsala daga gurin kwarai kuwa shiga mota yaya za je zo manan aike ka Allah shiga nan gidan ka ce ana sallama da mai gidan maza na ji fa an samu yaya wa din mai gida to shiga mota zo ka rako masa wani abu kai masa shiga rako wancan jakar Allah dan tsaya ma me lafiya ya za ku je da wani yaron kusan shan ba ko wani abu bane to ya fito ya fito ya za ku sayar mota ku ce ba wani abu bane kamar ya wai kana kana tafiya fito da yaron mutane fito da yaron to me za mu yi masa fito da shi sai mu yi wata magana fito da shi na ce maka ba komai nan gidan kamulu zai ya zaka sa yaro a mota ka ce gidan kamulu ku tau da shi sai ku yi magana shi haka ake kun sa yaro a mota kawai kun zo kun za ku aikin shaka ke waye saka shi a mota wani ka sa shi a mota ba eh, daga mu je daga wai yaro suka sa a mota yaro kamar yadda nake gaya maka malam mun dan dakatar ne kawai kun dakatar to lalle ko akwai matsala matsala malam wace iriyar matsala kuma kwarai kuwa dole ne a ci gaba da nemo idanuwa da binne jakuna don a cika ka'ida malam dama abin da ya sa wallahi wata 'yan matsala ce ta taso sai muka bari wai idan kuran ta ɗallafa sai a ci gaba sharaɗi ne lallai abin da cikon na bakwai ko a jira a ga abin da zai faru to ne hajiya rabi yanzu malam me mafita yanda aka yi wancan haka za a yi wannan ga lokaci na kurewa hajiya a je a ci gaba da binnewa ko a jira a ga abin da zai faru to yanzu ki koma ki gaya masa lalle a ci gaba da aiki abin na cikon na bakwai ɗin nan ka damba ba haka ba rai zai ɓaci a'a a'a malam ayin Allah da ba za a yi haka ba rai ba zai ɓaci ba insha Allah yanzu zan je in sanar da shi to na baka lafiya malam kayan kwalliya gobe idan zan samu in samu. Laya! Laya! Ya wani? Ya aka yi? Na tabo! Me ka samu? Gatan bakin da kika tayanta mun na tabo na kafa gwamna na tamo. Kai shiru. Me fa dubi? Kadi Ina yake? Kika ce? Ina yake? Ba kwano muka da ke ba. Ba haka muka da ke kika ce in ta mu kwano ba. Kai da Allah bana cike da rashin hankali ina shi ke na ce ina yake. Oh, ina to ga tana. Yana jikina. Kawo. Kin <laughs> Kuma na san ne? Kika ce me? Nashin ne? Nata ne. Nata ne na wahala. na ta wuya sai dai ne da ba kafin ta Allah ya sai ko an falanta mu na gode na gode sosai na laya eh. kin ga ya kamata mu tattauna kin ga tunanin ina da kai ni ma kana nan tallama ba My guy! What's up now? Wallahi, wallahi fine. Daga gidan na ku gidan me To abubuwa ne. ne ba. ba. John, Allah. Guys, what's your problem? Hey, hey, come on, back off. What's wrong with you? Masu, TJ, whoa, whoa, ah. are you guys mad? Ba ku da hankali ne? Ku san waye ni? Ku san waye kumara? Hey, you just asked me. You're so funny. Who you are? I know who you are since before. Abu John, ko? Dan gidan deputy seme seme me? Sai me dan gidan deputy me? Let's come. Yeah, let's come. Ah! TJ. I'm back. Catch TJ. Oh! Catch him. Same as a boy.